tambaya ce assalamu alaikum Allah ya damar ta malam to a bani tarihi imamu malik dangane da wayan ce mai hali ne har ya mutu ya bar gidan sama da tufafi masu yawa wai menene da gaskiya dangane da wannan magana ah, alhamdulillah gaskiya malam mai kuma na saboda malikun arshin mutum na wanda ya kasance mai wari kwarai-kwarai da gaske saboda halin shi kasance bai damu da sha'anin sarauta ba shi na gidan shi da manne shi na karantarwa gida ne ma sarauta ce shi na da hali sosai shi na da bayi masu mai hidima sosai sannan kuma abin da ke gudan hali ne in an kai mai suna bayan ya yanka bisa da suna sai ya yanka wani ma wannan shi na gudan hali ne a tarihin malikun anasin yan ana son a same shi a diba cikin ƙarshen mudawwana imamu sayyidi ya rubuta tarihin malikun anasin cikin ƙarshen mudawwana sannan kuma akwai cikin ashirin da mulu da kiyar da bukatun malikiya sannan akwai shi a abin ga littafi wanda ina da kone rubuta akwai cikin to shi ne na wannan littafi na wani ko kuma Allah ya sa da aliba cikin tahzibu tahzibi da imamu nawawi ko a gida cikin abin nan yi da wannan ya rubuta to ga bayan nan sai da alamin da rai na zahabi ko kuma tarihin a'immatu na zahabi ya rubuta littafi watan akan a'immatu islam shi zahabi ya sa cikakken tarihin malamin da ake ciki ne don haka bai so shi koma ciki sannan kuma akwai mutum rubuce da an kai na kusan zuwa da kasance amai raibe an raibe kwarai wato maliku a sa akwai yi wanda wannan gani a gashi imam alawi alawi almaliki al-husaini ko al-hasani ya yi littafi wanda ya kasance sanya wa maliku na alasi tarihi na kawai a ciki ya ana so a ɗiba kuma kamar littafi wanda ya rubuta shi ma akan wata tafiye musamman maliki shi ma ya bayani kan ainihin malikul asin wa aka ce malikul asin ne ala albata daga shi dai malikul asin hakika idan mai hali mai hali cikin malumma akwai malumma a likitanci masu dukiya da kuma akwai talakawa amma shi da shi talakawa shi a cikin wanda Allah ya ba hali sosai shi cikin hali na'am to akwai sun sun kace kamar irin jagara kai kamar iska eh sai aka tura su wani kamar sun sai aka tura su ba su su kasa na'am sai da sun ka zo garin sai ta akwai kuma suka yi sun su gari amma dai an mutum guda akwai wani ɗan ko bai cikin garin yana wani yana kin zaure eh. bai zo ba to sai lokacin sallah ya rinka kayan wajen sha ta su kayan su ne ke sojan asar eh. so a fasar da azumar da asar to sun kula suka sauran da suka bai kuma masallacin wanda suka bai su eh. sai sun kai shawar ta abu ai da ta abu Allah ce ana ma da musamman da wala to da kan inda mun samu mu shawar mai sallah sai da ce a ai ga manki an ce ai nan ai kowace cikin sassaka guda hujjoji guda inda sun kai dai karshe dai sai da ga sun sai sun kai shawar ko sun kai guda guda

jihohi guda wani suna ya yi kyawo inda muhammadu a zarkani wa hakira inda lani shi a zarin lani wannan to amma nunan ga addini so ki gare shi su ba wancan mutane ba ne amma kuma sun san abin da aka ce mu ne shi koyi da mutane ko to baka samu wanda za ka biya ba sai sun kai riko da alƙur'ani a yadda ma tura duka san mu wajen ya ta dai sai su zaɓi shi haɓura su yi sallah in suka zaɓi su yi sallah shi eh, kai kwana duk wani wuri eh, kuma cikin gida na aka ko ina irin gidan da na masu ina kwana duk yana sallah eh. wuri wata su bayan bayan su bayan toni da tagar toni da galiba da tare da galiba da kula to kai ishi ha da kai ta ne kai ko ko ne to kada da kula da mutar shi a cikin wannan na san na goma da eh? dan kwana cikin wannan sun yi shahadi ko kai ko kai shahadi ta yi kana sai ka yi kuma yi akwai na akwai na gare ka ya yi kana sai ka yi in ka yi duk wani ba tun da akwai lokacin yi tuwa rana akwai lokacin ma ba sai ka gani ya tashi tuwa ya tafi faruwa in kuma ka yi aiki da dare kana ya akwai wata kana ganin ina ya tabo ko in farkon in arewa da irin goma kawta na iya mai da takowa in ya kai sha shida gaba da takowa ba kana ya gane yadda jihadi kamar yadda suka ɗauki ƙurani sun ka da eh. sun ka na su sai da yana da kiyar bayan sun ƙare a bayan sun ƙare eh. to lokaci bai wuce ba ba ɗan lokaci bai wuce ba su mai ba lokaci in lokaci ya wuce suna tana Eh? wanda ya kuma mutum ya matsa ma da ke alamun alaɓe fulani kana yi ba cikin abin gaba wadda abin ma a ko wadda su shine walau kala ya fulani ana zaɓa duk da zaɓar da islami ko kiyashin mutu sarko wadda a wajen da duniya wadda abin ma a haɓa wajen da duniya walau kala ya fulani dace ya ce kai wa ne fa Allah duk kaza Allah shi ma kaza Allah shi sani ne ka Allah shi harka ta lam ta tur ta ta ba shi ba ko amma in bai da abin bai zama hada shi ko shi ce kai ma Allah shi harka ka ce kai ma Allah shi harka ka ba da ba shi ya kuma ya duk masu ta yara yan wa yan sirika hanyar da suke suna kasar an ce mai tafiya sabo ba shi kasar ko haka na ko to wannan ba shi a kawai wanda ala shi mai tafiya sabo shi na kasar dan ran gobe na shari'a in shari'a ta yi ran gobe babu rasa da mai sabo da mai sabo duk inda kake an ce masu da'a aka wa ran gobe da hiya dai an kace ta kasar in ta yara kai kasar to duk mai tafiya da shi na kasar da ta an kiyaye ko saboda shari'a sauki gare ta shari'a ita sauki sauki na gari kowa da kowa shi istisani na na cewa bai zaɓo kashi kasar da ba sa bai ta sai istisani ko eh to amma wasu wasu riko da wannan istisani in ba kai riko da shi ba ka ce mai fiye sako shi na tun daidai ne ba sa bai ta ya an ke ko da yi da mara da wasu malikiya kayan kai ka istisani sai mu mara da zahirin kuɗaɗe sai mu koma ga ga ga ga ga ga gari ga kitabi mu koma ga gari kitabi mu koma ga mafhumul kitabi mu koma ga tanduhul kitabi mu koma ga dalilul kitabi mu komo ga aslu sunna sahih sunna hukum sunna tabi'u sunna dalil sunna ko al-ijma'u al-qiyas wa ra'atul hilal sadu zara'i amarul ahadi ko a arsalin musala shi da shi wa shi wannan arsalin musala musalla hawari kasance ba ta riko ko wani ɗauri ba ba ta riko ko wani hujja ba za a ce kawai an gani ba an gani ta ne tana ne zuwa ƙa'idar ga ko to a shirke ne an ka komo ƙa'ida na malikiya sai an gabatar da wancan na cikin wani ƙa'ida ne na faruwa na yi dan sai an wuce makaruhi sannan aka gani na faruwa to ne an ka ce makaruhi ko ma yusabu ala tarkihi wa la yuqamu ala fihi ba shi da ba to ta tashi da kabi ba ciwon ba ya ma wucewa da makaruna ya da farko shi wuce ki wanda ya kasance kamar shawara ta kai shi hima wanda ya azumi ya hima ai mu wuce na bayan ta ga yi ba akwai kariya wanda ya kasance safar masu yake akwai kariya wanda ya kasance wato ne su da ta wala akwai ki hawa da ce ta da'a ce akwai tahiya ta da'a akwai tahiya ta ma'asiya akwai tahiya da kasance lafi da ta wala wasa ce to duk waɗanda da suke kasar da wanda ya tafiya ta ta da'a da wanda ya ta ma'asiya da wanda ya hawa da da'a lafi da ta wala wasa su samu sai kasar kai da an kuwa ba da kai da kai saboda nan abin da kuka so nan wato والحسن ما أسبه الشم والكبير ما تفاه الشم a لم da بالآيات إن ka دوله كل شيء a kai shi da gurgudun iko mu ko gurgudun sirri ko gurgudun abin da Allah ba mu iko muka lalaba wasu kito da an kace ka da malum masu kace ga hoje su hoje su kaida ce ta kaza ake da wannan akwai kaidoji na malikiya kusan kaida dubu da dari duk a wani dinama wa'anda cikin hukumce hukumce hukumce da an shi su nan gaba in mun haka cikin magana akan a ashbahu wani zahiru za a tafi ƙa'ida ki da cikin matsala guda a hita ka'ida goma an kiyaye da wannan don haka ka shi na yake ba duk inda ka kiyaye cikin ka'ida za ka jawa in ka taɓa in ka sani an kiyaye da wannan to ka su haku saboda to hukunci a kawo hukunci kusa gare ka idan abin da an kwaɗi lura na ya doka ce ya ce ya wato in ka yi ka za ka zafi ba a ce ma saboda ka'idar ta kaza saboda hadisi ka kaza saboda kaza ta ga yau bai muhan tawa ko da hadisi kai ko yanzu da shi inda ma da hulu da ji su ko misali da ma ko da tini lan ya hadu da hausa ko to yanzu Allah misali kace jahili sai ka tafi sai wannan sai ka ce kai wani ruwa in ko su canza wa masu sarki su su ce ko ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba sun san kana da ahaliyya ta doka sannan a fata sannan su wada wa mutum su kuma ko kana da ahaliyya ta doka suna jin waɗe su ce ma ka za su ce su sai in kace imamu malam kace kaza imamu kace da zai ce iya kace kaza saboda kaza saboda za su kaza ce kan da yawan faɗe abin da amma hani ba ne ko da shi da abdullahi da abinala da yin shuru ma ko ko da su an tambaye shi ce kaza kawai ya ce kaza kawai sai an ka dawo abin da ta masu shi ga hujjata ko da ce ga hujjata ko da ce ga hujjata 为啥？